daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da dari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalubo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro kun kamo radio hausa na mura jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran ba adamu tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na uku na wannan rana ta juma'a hajji babbar rana to abubuwan za mu gabatar muku da yadda allah a cikin shirin namu sun kunshi labaran duniya da dumdum muna kuma dauke da shirin nan na ko kun san wanda ke kamun ko su daga cikin abubuwan da suka gudana a tsawon tarihi a kowace rana daga nan kuma za mu kawo muku shirin afirka a yau sai kuma ku ji shirin nan na muryoyin masu saurare wanda kuke aiko da saƙonninku to waɗannan dai su ne abubuwan da muka yi muku tanadi labaran duniya da farko ga kanunsu sheikh naim kasim na hezbollah ya ce mun samu nasarar da ta fi ta shekara ta 2006 kuma agajin falasina ta ce tun bayan yakin duniya na biyu ba a taba kai hare-hare masu tsanani kamar na yanzu akan gaza ba limamin tehran ya ce tare turai ba ta da 'yanci na ƙashin kanta to yanzu ga cikakkun labarun babban magatakardar kungiyar hezbollah ta kasar labanan sheikh na kasim ya ce kungiyar ta samu nasarar tafi ta shekara ta 2006 a jawabinsa na farko bayan fara aiki da tsagaita wutar yaƙi babban magatakardar kungiyar ta hezbollah ya bayyana cewa farin cikin da mutane suka nuna a lokacin da suke komawa gidajensu jim kaɗan bayan fara aiki da tsagaita wutar yaƙi Shi ne dalilin da ya sa shi yin jinkirin yin jawabi a wannan wato a wacce ranar sheikh na'im kasim ya yi godiya ga allah maɗaukakin sarki wanda shi ne ya bayar da wannan nasarar sannan kuma ya yi jinjina ga shahidai jagorori musamman sai da hassan nasarullah har ila yau sheikh na'im kasim ya kuma ambaci jagororin hezbollah da suka yi shahara da suka hada da sheikh hashim safiuddin mustapha badruddin nabil kawuk da kuma wasunsu babban magatakardar ƙungiyar ta hezbollah ya kuma ƙaddamar da nasarar da ƙungiyar ta samu ga dukkanin 'yantattun duniya da kuma dukkan waɗanda suka taka rawa wajen samar da shi ta kowace fuska ta jini ne ko ta alƙalami har ila yau ya kuma yi godiya ga jamhuriyar musulunci ta iran da jagoranta da al'ummarta musamman ma dai jagoran juyin juhali imam sai da aliyu alhamna'i dangane da mataki na gaba da ƙungiyar ta hezbollah za ta ɗauka sheikh na'im kasim ya ce za su mayar da hankali ne wajen sake gina rusau ɗin da isra'ila ta yi hakanan kuma tabbatar da cewa an zaɓi shugaban ƙasa sheikh na'im kasim ya kuma tabbatar da cewa gwagwarmaya za ta ci gaba sojojin siriya sun kori 'yan ta'adda da suka yi ƙoƙarin shiga yankunan halab da kuma idlib da safiyar juma'a ne dai sojojin gwamnatin syria suka yi nasarar korar 'yan ta'adda da suka yi ƙoƙarin kutse cikin garuruwan halab da kuma idlib bayan da aka yi ba ta kashi mai tsanani da su a wata sanarwa da ma'aikatar tsaron ƙasar ta siriya ta fitar ta bayyana cewa sojojin ƙasar sun yi nasarar korar 'yan ta'addan ne da suka yi ƙoƙarin kutsawa cikin garuruwan halab da kuma idlib tun da daren laraba wayewar garin alhamis ne da 'yan ta'addar suka wato da kasashen turai suke goyon baya suka yi ƙoƙarin kutsawa cikin waɗannan biranen ta hanyar kai gagarumin hari a cikin muhimman garuruwan na siriya da zumar kwace iko da su mai yadda martani da sojojin siriya suka yi ya haddasa wa 'yan ta'addar hasara mai yawa ta rayuka da kuma makamai ƙungiyar 'yan ta'adda ta tahrir sham da sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke kawance da ita sun fara kai hari ne dai a ranar laraba da ta wuce sojojin ƙasa na siriya da kuma taimakon jiragen yaƙi na rasha sun kai wa 'yan ta'addar hari tare da tilasta musu janyewa to kuna tare da radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran da ke kawo muku shirye-shirye kai tsaye daga nan birnin tehran ƙungiyar agaji ta orwa ta bayyana yakin wato ta ce tun bayan yakin duniya na biyu ba a taɓa kai hare-hare masu tsanani ba kamar waɗanda ake yi yanzu akan gaza hukumar agaji ta orwa wacce take a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ta ce tun bayan yakin duniya da aka yi a tsakanin shekara ta tara zuwa shekara ta biyar. ba a taɓa kai hare-hare masu tsanani a kan wani wuri ba kamar wanda a wannan lokacin ake yi a kan gaza a yau juma'a ne take a matsayin ranar nuna goyon baya ga al'ummar falasɗin ta duniya hukumar agajin ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar da wannan sanarwa tana mai jaddada cewa abin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi kisan kiyashi ne orwa ta kuma ce har yanzu duniya ba ta yi warware wahalhalun da 'yan hijirar falasinawa suke ciki ba ga shi kuma isra'il tana ci gaba da rusa gidajen falasinawa a arewacin gaza a jiya alhamis ma dai hukumar orwa din ta ce mutanen da adadinsu yake tsakanin dubu sittin zuwa dubu saba'in suna fuskantar mutuwa da kaso mai yawa a arewacin gaza wani sashe na sanarwa ta orwa wanda ta wallafa a shafinta na x ta ce sau da ɗaya majalisar ɗinkin duniya ta yi ƙoƙarin kai kayan agaji cikin gaza tun daga ranar bakwai ga watan oktoba sai dai sau 25 ne kaɗai aka amince amma sau tamanin 82 aka ƙi amincewa ranar laraba ɗin da ta gabata da orwa ta sanar da cewa yunwar da mutanen gaza suke fama da ita ta yi tsanani kuma kullum al'amura sake taɓarɓarewa suke yi. an jikkata tare da kashe 'yan sharauri zauna tara a yammacin kogin jordan hukumar agaji ta tauraron dauda ta sanar da cewa mutane tara ne suka jikkata a wani hari da makami da aka kai a matsugunin 'yan sharauri zauna na Arl da ke yammacin kogin jordan sanarwar ta kuma kara da cewa uku daga cikin waɗanda suka jikkatan suna cikin halin kwakwai mutu kwakwai yayin da 'yan sanda suka ce an kashe wanda ya kai harin radiyon sojan haramtacciyar ƙasar isra'ila ya ambaci cewa an kai harin ne dai akan wata motar safa a kusa da matsugunin 'yan sharauri zauna na ar'il a yammacin kogin jordan ita kuwa jaridar nan ta times of ta isra'ila ta bayyana cewa masu cewa sun wato masu ayyukan ceto sun isa wurin da ake kira gt afsar wanda yake kusa da matsugunin 'yan shawarwari zauna a yammacin kogin jordan wata sanarwa da ƙungiyar gwagwarmai musulunci ta hamas ta fitar ɗazu ta ce wanda ya kai harin ɗaya ne daga cikin mayakanta wanda ya jagoranci sallar juma'a a nan birnin tehran ya ce tura wato tare turai ba ta da yanci na kashin kanta wanda ya jagoranci sallar juma'a a nan birnin tehran hujjatar islamul musulmin hassan abu turabi ya bayyana cewa ko kaɗan tarayyar turai ba wato ba ƙungiya ba ce wacce take da 'yancin kanta limamin na birnin tehran wanda ya ishara da bayanin haɗin gwiwa da ƙasashen turai suka fitar a kan iran wanda ya ƙunshi tuhume-tuhume marasa tushe akan shirinta na nukiliya na zaman lafiya ya ce ba su da wani ginshiƙi hankali ko kaɗan. To ƙarshen labarin duniyar kenan. To bayan labaran a yau zai yi mai da hankali ne game da martanin da ake ci gaba da mayarwa game da irin tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da kuma kungiyar Hezbollah ta kasar Lebanon. tun dai bayan sanar da cin mai tsage ta wuta tsakanin kungiyar hezbollah ta kasar labaran da kuma isra'ila ake ci gaba da mayar da martani iran ta yi maraba da suke ta bude wutar a labanan tana mai jaddada goyon bayan ta ga kungiyar hezbollah da al'ummar labanan kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran din a cikin wata sanarwa da ya fitar a wannan laraba ya jaddada goyon bayan iran ga gwamnatin labanan da al'ummar ta da kuma 'yan gwagwarmaya yana mai cewa tehran ta daɗe tana jaddada bukatar dakatar da kai farmakin da isra'ila ke kaiwa gaza da labanan cikin gaggawa watanni sha hudu kafin wannan burin jami'in diplomasiyar na iran ya yi nuni da cewa hararen isra'ila tare da cikakken goyon bayan amurka da wasu kasashen turai sun yi sanadin shahadar mutane dubu sittin da basu ji basu gani ba da jikatar mutane fiye da dubu ɗari da ashirin da kuma raba sama da mutane miliyan uku da ɗigo biyar daga muhallansu shugaba biden na amurka ya ce rijiyar dakatar da buɗe wutar wadda ƙasarsa da kuma faransa suka jagoranta ta nuna cewa za a iya cimma zaman lafiya sakatare sanar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa rundunar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a labanan wato unfil za ta taimaka wajen aiwatar da yarjejeniyar masar da kuma jordan sun bayyana fatan yarjejeniyar za ta kai ga gagarumin ƙudiri na cimma dakatar da buɗe wuta firaminista Lebanon Najib Mikati ya yi maraba da yarjejeniyar yana mai cewa wani muhimmin mataki ne na maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar tare da baiwa 'yan kasar damar komawa gida. Sai dai kuma ya bukaci Isra'ila ta bi ka'idojin yarjejeniyar ta fice daga yankunan da ta mame da kuma mutunta ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya. Jami'an Hamas su ma sun ce yanzu suna fatan za a cimma irin wannan yarjejeniya a yankin Falastinawa ƙungiyoyin gwagwarmaya na yankin su ma sun yaba da tsayin daka na hezbollah yayin da aka fara tsakaita buɗe wuta bayan gazawar isra'ila ƙungiyar kata'ib hezbollah ta ƙasar iraki mai yaƙi da ta'addanci ta yaba da shirin tsakaita buɗe wutar da aka cimma tsakanin isra'ila da kuma lebanon ƙungiyar ta ci gaba da rike amurka ƙaurar isra'ila a cikin dukkan laifuka da ha'inci da kuma kisan kai barna da kuma gudun hijira da aka tilastawa jama'a yi a waɗannan yankuna da suke fama da rikice-rikice ƙungiyar gwagwarmayar ansarullah ta kasar lebanon ta yi ba da tsayin daka da kungiyar hezbollah da al'ummar ƙasar lebanon suka yi wajen tunkarar zaluncin isra'ila tana mai cewa mayakanta sun amince da zaɓin ƙungiyar gwagwarmayar kasar lebanon bayan da aka cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin ɓangarorin biyu to abubuwan da rijiyar ta kunsa su ne a ƙarƙashin yarjejeniyar cikin kwana 60 hezbollah za ta janye dakarunta da makamai daga yankin da ake kira blue line wata iyaka da ba ta hukuma ba tsakanin isra'ila da lebanon da kuma kogin litani da ke da nisan kilomita talatin an kirkiri iyakar blue line a ƙarshen yakin da suka gwabza a shekarar 2006 dakarun sojin gwamnatin lebanon za su maye gurbin mayakan hezbollah a yankin sannan su tabbatar ba su babu wasu sauran makamai ko kayayyakin ƙungiyar da za a sake ginawa a cewar wani babban jami'in amurka cikin wannan kwanaki sittin ɗin. isra'ila za ta dinga janye dakaru da fararen hularta da suka rage in ji biden yana mai cewa hakan zai bai wa fararen hula a bangarorin biyu damar komawa gidajensu wannan sanarwar za ta shimfiɗa ka'idojin samun zaman lafiya da zai bai wa 'yan kasashen biyu damar komawa gidajensu in ji wata sanarwa ta haɗin gwiwa da ta fito daga gwamnatocin amurka da kuma faransa kasashe biyu da za su taimaka wurin tabbatar da tsare-tsaren da ke kasa wanda za su aiwatar da kudurin majalisar ɗinkin duniya da aka gabatar a ƙarshen yakin shekarar da shida. ana sa ran rundunar sojin labanon za ta aikewa da dakaru dubu biyar zuwa kudancin kasar karkashin yarjejeniyar a cewar wani jami'in amurka sai dai har yanzu akwai rashin tabbas kan irin rawar da za su taka wurin tabbatar da an bi dokokin yarjejeniyar da kuma ko za su iya tunkarar kungiyar hezbollah idan bukatar hakan ta tashi wanda hakan zai iya kara dagula al'amura a kasar da rarrabuwar kawuna Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila ba za ta bata lokaci ba wajen kai farmaki idan Hezbollah ta saba wani bangare na yarjejeniyar da aka cimma. Yarjejeniyar dai tana da da kudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 1701 wanda ya kawo ƙarshen yakin 2006 tsakanin isra'ila da kuma hezbollah karkashin kuduri mai lamba 17 da sifili ɗaya tsoron kasar lebanon da kuma rundunar kiyaye zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ne kadai suke da damar kasancewa a yankunan da ke kudu da kogin litani isra'ila ta ce an ba hezbollah damar gina manyan ababen more rayuwa a yankin yayin da lebanon ta ce laifukan isra'ila sun hada da shawagin da jiragen yakin ta ke yi a yankin babban jami'in amurka ya ce a wannan karon amurka da faransa za su shiga cikin tsari da ake da shi wanda ya kunshi rundunar unifil da lebanon da isra'ila waɗanda za su sanya ido kan yadda ake aiwatar da ka'idojin yarjejeniyar dakarun sojin amurka ba za su kasance a yankin ba amma za su bayar da tallafin ayyukan soji ga sojojin ƙasar lebanon kamar yadda muka yi a baya tare da haɗin gwiwar sojojin faransa in ji jami'in na amurka ko kun san. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum yau Juma'a 29 ga watan Nuwamban shekara ta 2024 wanda ya daidai da 27 ga watan Jumada Ula na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kusan cewa shekaru 81 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan Nuwamban shekara ta 1943 aka kafa rundunar gwagwarmaya ta fascism a kasar yugoslavia karkashin jagorancin tito a lokacin kafa wannan rundunar da sojojin nazi na kasar jamus ne suke iko da kasar yugoslavia bayan mamaye ta tare da taimakon sojojin tare soviet mayakan tito sun sami nasarar korar sojojin jamus daga kasar ta yugoslavia a shekara ta 1944 bayan ficewar sojojin jamus daga kasar ta yugoslavia shugaba titi ne ya zama shugaban kasar na farko bayan yakin duniya na biyu. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan Nuwamban shekara ta 1947 Majalisar Ɗinkin Duniya ta samar da wani ƙuduri wanda ya buƙaci a raba ƙasar Falasɗinu tsakanin Larabawa da kuma Yahudawan Sahiyuniya. Wannan ƙuduri dai ya samu shiga ne da ƙaramin rinjaye larabawa da kasashen musulmi da dama dai sun nuna damuwarsu da wannan mataki sannan kuma yahudawan sahiyuniya sun ji daɗin hakan bayan haka ba da jimawa ba ne dai sojojin birtaniya in mulkin mallaka suka fice daga palestino a ranar goma sha 15 ga watan mayu na shekara ta 1948 sannan kuma suka mika wa yahudawan sahiyuniya dukkanin kayayyakin yaƙi wanda suka jibge a ƙasar da haka kuma aka soma yaƙi na farko a tsakanin larabawa da kuma yahudawan sahiyuniya masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha uku da suka gabata rana irin ta yau ne aka kai hari akan wasu fitattun masana na ilimin nukiliya a kasar iran wato dr majid shahariyari da kuma dr faridun abbasi an kai hare-haren ne a kansu a rana guda ɗaya kuma lokaci guda amma wurare daban-daban a cikin birnin tehran inda a nan take dr majid shahariyari ya shahada shi kuma dr faridun abbasi ya samu munanan raunuka duk yare ya kasance ɗaya daga cikin masana waɗanda suka ta gagarumin rawa wajen ayyukan tashoshin nukiliya na ƙasar iran shi ne ƙirƙiri wani nau'in bututu wanda ake yin amfani da shi wajen tace sanadarin uranium a wasu tashoshin nukiliya na ƙasar ta iran lamarin da ya ja hankulan masana da dama akan harkokin nukiliya a faɗin duniya da haka ya haɗa har da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya daga bisani kuma an kama mutane da suke da hannu wajen kai waɗannan hare-hare akan waɗannan fitattun masana na ƙasar iran akan harkokin nukiliya inda suka amsa cewa suna aiki ne tare da hukumar leƙen asiri ta musad daga ƙarshe masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar tara ga watan azar na shekara ta hijira shamsiyya wanda kuma ita ce ranar da aka keɓe domin tanawa da shehul mufid fitaccen malami masani na masabar ahlul bait tarihin mazhabar ahlul dai yana cike ne da darajoji masu yawa da ayyuka masu ma'ana ci gaban da aka samu ta hannun hazikin malami da kuma malamai ire-irensa masu tunani da ilimi da tsoron Allah ya baiwa mazhabar ahlul bait alaihim salam wata babbar dama ta nuna sahihin tafarki na koyarwa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da iyalan gidansa tsarkaka a cikin karni na hudu na hijiriya wanda kuma shine lokacin da tarihin ilimi na mazhabar ahlul bait alaihim salam ya fara bayyana ta hanyar manyan malamai wanda kuma a lokacin ne wannan babban malami ya tattara ilmomi daban-daban a fagagen korowa na mazhabar ahlul baiti wanda kuma ya zama babban ma'auni da ƙarshe dai har ta kai ga makiyansa suna buɗe baki suna bansa da kuma bayyana shi a matsayin mutum mai amfani an haifi muhammad bin muhammad bin na'om wanda aka fi sani da shehul mufid a ranar goma sha 11 ga watan zulhijja na shekara ta 336 bayan hijira a birnin bagdaza na kasar iraki ya fara koyon ilimin addinin musulunci tun yana ƙuruciya kuma ya nuna zaƙa matuƙa a cikin rayuwarsa daga wancan lokaci himmatuwar shehul mufid mai ban mamaki da kuma tsayin dakansa ya haifar da komaji da ƙarfafa gwiwar malamai wajen himmatuwa da lamarin ilimi matuƙa da kuma ƙara himmatar malamai da ƙwazo a fagen rubuce-rubuce da ayyukan yada ilimin baya ga koyarwa ayyukan shehul mufid sun hada da rubutun littafai a fagage daban-daban na ilimi inda aka bayyana cewa ya rubuta littafai masu tarin yawa wanda adadinsu ya kai littafai biyu wanda suka hada da sharhul aqaid saduq da kuma littafin nan na al-muqni'a shine rubuta littafin al-alam da kuma littafin amali da kuma al-irshad da kuma wasu ɗimbin littattafai daban-daban waɗanda ya rubuta a fagage na ilimi iliminsa da hazaƙarsa da kuma samar da hanyoyi da salo na musamman wajen sanin halin da ɗaya ɓangaren mai ƙalubalen tafarkin sa yake da kuma sanin duniyar da shi kansa yake ya sanya ya zama jagora a harkar ilimi a ƙarni na hudu hijiriya daga ƙarshe shahul mufid kamar yadda ya zo a cikin bayanai daban-daban na tarihi ya bar duniya a cikin watan ramadan na shekara ta 413 bayan hijira yana da shekaru 77 a duniya a halin yanzu dai kabarinsa yana cikin hobbarin imam musa kazim alaihi salam wanda yake yankin kazimin a kasar iraki Afirka aí eu Masu Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyarmu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun sabbin matakan da ƙasashen yankin gabashin Afirka suka ɗauka ne don neman ganin an cimma yarjejeniyar dakatar da yaƙi a tsakanin ɓangarorin Sudan da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa bayan takun saƙa da aka kwashe tsawon watanni ana yi hukumomin ƙasa da ƙasa da na shiya sun fara wani sabon yunkuri na haɗa kan ɓangarorin sudan tare da cimma matsaya kan daidaita rikicin ƙasarsu tare da tsara makomarsa a yakin da aka kwashe sama da watanni goma sha takwas ana yi yayin da masu lura da al'amura suka dogara da samun ci gaba a siyasance kan yadda dakarun siyasa ke yin rangwame tare da fifita muradun muradun ƙasarsu fiye da muradun ɓangaranci sama da shekara guda bayan barkewar yaƙi a tsakiyar watan afrilun shekara ta 2003 dakarun siyasa a sudan da ƙungiyoyi daban-daban sun kasa zama ƙarƙashin rufi guda domin tattauna rikicin ƙasar rarrabuwan kawuna sun ƙaru kuma ƙungiyoyin siyasa sun ja layi don tallafawa sojoji yayin da wasu suka sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna tare da dakarun kai ɗaukin gagga. adawa na rapid support forces wanda abokan adawarsu suka ɗauka a matsayin ƙawance a karan farko kasar masar ta yi nasara wajen hada bangarorin da suke rikici karkashin rufi daya a watan yulin da ya gabata a wani taro da kungiyar haɗin kan fararen hula ta takaddum karkashin jagorancin tsohon firaministan kasar abdullah hamdo da kungiyar forces of freedom and change da tawagar democratic suka halarta amma wasu mahalarta taron sun ki sanya hannu a cikin sanarwar bayan taron Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta gudanar da tarurruka daban-daban da dakarun siyasar Sudan da kuma kasa haɗa su a ƙarƙashin taro wuri guda musamman a taron da ta kira a birnin Addis Ababa na ƙasar Habasha a watan Agustan da ya gabata don haka ya zama dole ta gudanar da taruka biyu da ɓangarorin biyu domin samar da wani tsari da za a gudanar da harkokin siyasa a kan ƙasar ta Sudan. Ƙungiyoyin siyasa sun bayyana wa gidan talabijin na Al Net cewa ƙasar Masar da sauran manyan ƙasashen duniya sun gudanar da zama a cikin makonnin da suka gabata da tarurruka na yau da kullum tsakanin shugabannin ƙungiyoyin siyasa masu saɓani da juna domin ƙoƙarin neman hanya da za su amince da ita da za ta taimaka a fagen cimma yarjejeniya wadda za ta haifar da ci gaba da ƙoƙarin da ake yi na dakatar da yaƙi da kuma sanarwar wadda za ta zama amsar tambayoyin da za su biyo bayan yaƙi da aikin siyasa a ƙasar. waɗannan majiyoyin waɗanda suka buƙaci a sake sunayensu sun bayyana cewa akwai yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin mayar da 'yan gudun hijira zuwa muhallinsu da ƙara yawan kayayyakin agajin jin ƙai da kuma cewa babu wata makomar siyasa ko ta soji ga dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces a ƙasar da kuma kafa sabuwar gwamnati da ba ta ƙarƙashin wata jam'iyya da za ta gudanar da ƙasar har zuwa lokacin kafa gwamnati rikon. riƙon haka kuma majiyoyin sun ce har yanzu ana samun matsaya mabambanta dangane da makomar bangaren soji a majalisar gudanar da mulkin kasar da matsayin shugabar majalisar general abdul fatah al-burhan da kuma batun shigar masu kishin musulunci cikin harkokin siyasa wakilin kasar jamus a yankin kahon afirka eko nitschke ya gabatar da shawarwari ga kungiyoyi da jam'iyyun siyasa a yayin zaman birnin alkahira dangane da haɗin kan dukkanin ɓangarorin siyasar sudan da kuma samun fahimtar su kan makomar tsarin siyasa bisa sakamakon da aka cimma a birnin alkahira tarurrukan da wakilin kasar jamus nikci ya yi sun hada da shugaban jam'iyyar democratic bloc jafar al-mirgani shugaban jam'iyyar umma fati mubarak alfadil da kuma shugabannin kawancen ci gaba musamman shugaban jam'iyyar congress party ta sudan umar adigir da kuma shugaban ofishin zartarwa na jam'iyyar rally fati babakar faisal rahotanni sun bayyana cewa an samu labarin cewa tawagar masu gudanar da aiki da aka zaɓa a taron birnin alkahira na ƙasar masar na ɓangarorin siyasar sudan a watan yulin da ya gabata sun himmatu wajen shirya wani sabon taro kafin ƙarshen shekarar nan domin tattaro sauran ɓangarorin siyasa kafin daga bisani a tuntuɓi juna domin kusantar da matsayarsu gabanin taro domin tabbatar da nasarar da aka samu wajen samun nasara mai amfani da zai kai ga cimma matsaya guda a sudan a wani bangare kuma a ranar litinin mai zuwa ne za a fara zaman taro zagaye na uku a birnin janeba na kasar switzerland kuma za a shafe kwanaki biyu ana gudanar da taron tare da halartar bangarorin siyasa da na fararen hula masu bambancin ra'ayi kan neman warware rikicin kasar ta sudan wanda kungiyar masu shiga tsakani ta promediation ta shirya tare da daukar nauyinta kungiyar bayan tarukan guda biyu makamantan haka a Geneva da alkahira ta samu ci gaba ba wajen kusantar da matsayin bangarorin Sudan. kungiyar coordination of civil democratic forces ta ƙaddum da sauran ƙungiyoyi ciki har da ƙungiyar democratic bloc alliance bayan matsayin gamayya sun bambanta game da shiga cikin sabon zaman taron yayin da kungiyar national movement alliance ta kauracewa zaman taron dangane da yiwuwar cimma matsaya tsakanin bangarorin kuwa usman sa'id kakakin jam'iyyar juyin juyin hali kuma shugaban kwamitin shari'a na kawancen takaddum ya yi imanin cewa batun cimma matsaya tsakanin 'yan siyasa wani dalili ne da alburhan ya ɗauka don sauka daga kan mulki kuma yana amfani da shi a matsayin sharaɗi maras yiwuwa wanda ke da wuyar cikawa ko da a tsakanin masu biyayya gare shi saboda yanayin aikin dakarun siyasa ya kasance akan bambance-bambance da gudanar da gasa a cikin wata hira da ya yi da gidan talabijin na aljazeera net sa'id ya yi imanin cewa akwai babban yarjejeniya tsakanin rundunonin siyasa kan ka'idoji na gaba daya musamman haɗin kan sudan daidaiton 'yan ƙasa mulkin farar hula ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya tsarin tarayya da kawo ƙarshen yawan ɓangarorin dakarun tsaro da ma fayyace yarjejeniya kan wajibcin dakatar da yaƙi a ƙasar a cewar kakakin yarjejeniyar siyasa da ake bukata ita ce a dakatar da yaƙi a kuma ware tawagar 'yan siyasa da ke goyon bayan yakin wanda tsohuwar jam'iyyar national congress party da kuma jam'iyyar islamic movement suke amfani da yakin a matsayin makami don komawa kan mulki tare da yin aiki ba tare da san al'ummar sudan da sojojin ƙasa da ke son dakatar da yaƙi ba sai dai kuma wani jigo a jam'iyyar democratic bloc alliance ya dage wajen samun nasarar cimma matsaya tsakanin bangarorin siyasa da fahimtar juna a tsakanin rundunar soji da kuma rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa kuma ya zargi wasu jam'iyyun siyasa da cewa suna da alaka da kungiyar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa da kuma kokarin ganin sun samu matsayi a fagen siyasar kasar a nan gaba kuma akwai akwai yiwuwar su sake haifar da matsala ta hanyar aikata laifuka akan jama'a da tawaye ga cibiyar sojin ƙasar a cikin wata sanarwa ga gidan talabijin na aljazira net wani jagora wanda ya buƙaci a sake sunansa ya bayyana cewa gungun jama'a a matsayin jam'iyyun siyasa masu alaƙa da ajandar ɓangarorin ƙasa da ƙasa da na shiya da kuma dogaro da su a matsayin 'yan siyasa waɗanda ke da niyyar kakkaɓe wasu daga fagen siyasar ƙasa da neman keɓance gudanar da makomar ƙasar sudan ga kansu bisa gajeren hangen nesa su to hakan ba zai taimaka taimaka a fagen tattaunawa na neman mafita a sudan ba tare da kakkaɓe hannu da tsoma bakin ƙasashen waje a harkokin ƙasar a nashi bangaren manazarcin siyasa khalid sa'id ya yi nuni da rashin yiwuwar cimma cikakkiyar yarjejeniya ta siyasa a halin yanzu saboda bangarorin siyasa har yanzu ya mame fagen jam'iyyun kasar kuma ajandar mame madafin iko da yin watsi da sauran bangarori yana nan a fagen siyasar sudan ciki har da waɗanda ke kawance a asirce da kuma kawance a bayyane da juna musamman tare da masu yaƙi a ƙasar kamar yadda manazarcin ya kara da jaddada cewa hazakar da shugabannin sojoji ke yi shi ma yana taimakawa wajen kawo cikas da kuma dagula rikicin siyasa baya ga wani furucin da suka yi a wani lokaci cewa ajandar gobe a kasar za ta kasance ta hanyar sojoji ne kawai sannan kuma akwai wasu manyan kasashen waje da na kasa da kasa da na shiya da suke goyon bayan wannan gurguwar ɗabi'a tare da tunanin cewa mayaka ne kawai za su iya dakatar fitar da yaƙi a ƙasar ko zartar da ƙuduri a fagen daga lamarin da zai sa su zama gwanaye a fagen tantance makomar ƙasar a nan gaba. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin masu saurare. To kamar yadda muka riga muka labarta muku an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da kuma kungiyar Hezbollah ta kasar Lebanon bayan kwashe sama da shekara guda ana rikici. shugaba biden na amurka ya ce yarjejeniyar dakatar da buɗe wutar wadda kasarsa da faransa suka jagoranta ta nuna cewa za a iya cimma zaman lafiya a yayin da kuma tuni aka fara fatan cimma irin wannan yarjejeniya a palestinu to wannan shine madu'in namu a yau malami na farko gare ka To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran wato BOH ina yi muku fatan alkhairi malam hassan barka da kai da ma'aikatan wannan gidan rediyo da dukkan masu sauraro ina yi ma kowa da kowa fatan alkhairi to dangane da wannan maudu'i da kuka sanya akan isra'ila tana neman a kulle yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin tahin hezbollah to muna ma allah subhanahu ta'ala godiya domin koyaya za a zo da jini ba da daɗi amma tabbas isra'ila uwar bari ta gani tabbas guya ta ji kuma Allah ta'ala ya taimaki jamhuriyar musulunci ta Iran la sharqiyatan wala gharbiyatan Allah taimaki Hezbollah Allah taimaki Falastin Allah taimaki Iraq da Syria da masu gwagwarmaya a Yemen mai magana Suleiman Abdullahi a nan garin Fambeguwa, Kobo lokal gama a jihar Kaduna, Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radiyon jamfure musulunci na Iran Malam Hassan Barka ina maka fata alkhairi zuwa gare ka. Kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan Wano daga nan jamfure Niger jihar Maradi cikin komin irin ta naka cikin gundumar Dakoro. Lalle wannan maulidi da kun ka aza shi yayi. Ko da aka yi taro kasan Makka an kaɗe ƙasashe da dama ka gani ana sa a samu zaman lafiya cikin ƙasashe kenan ita ƙasar labanan da ƙasar isra'ila da suka sa a taro a ajiye makamai a fahimci juna kenan kaga wannan taro da an ka yi ya yi daidai dama an ce komi ya yi tsanani akwai sauki haka da sun kai za a aje makamman din a tsananta wuta a rage yawan kashe-kashen mutanen din yayi ka gani ai mutane muna yin addu'a mutane musulmi kenan addu'a ka gani ta karbu kenan ina uwanin tashi hankali ana son a ce an samu zaman lahiya ko tsakanin musulmin da kirista ai ba ana mu'amala ba an ce ai zaman alkhairi ba ai ta yaƙi yaƙi ana kashe mutane ko an ba su ji suka gani ba to daga na kuma la ibrahim gadan kaya dan wani daga nan jamhuriyar nijar jami'ar ɗauko miliyan ta kwarnaka mala san barka ina maka fatan alkhairi da kai da iyalin gidanka duka baki da yawan nan gurkunar da so mutanen Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu dan Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijiyar bugu da ƙari kakaki na masu kira da shaleleshen Nyamai. Eh yau gaskiya ni na goyon baya kuma amman ba ishin ishin ba ta mai. Wurin kama addu'a kwanciyar hankali ta fi komi. Allah ya tabbatar mana alheri wannan rijiji na da aka yi an haire ne Allah sa ya zama an shirin ne Allah ka shi zama alheri Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Radio Tehran muna muku fatan alkhairi. suna magana da Habib Musa Maradi daga Aladan Tsoho a Maradin Jamhuriyar Nijar. To a takaice abinda za mu cewa wannan yarjejeniya ba banza ba ce ba. Ruwa ba su tsari banza. Saboda ita Isra'ila ta samu matsi ta bangarori guda biyu zuwa uku. kudin tattalin arzikinta kudin da take kashewa a wajen yaƙi sun yi ƙasa sannan kuma ita hezbollah ba ƙungiyar hamas wace ba akwai bambanci mai tazara ta fannin kuɗi ta fannin mayaka ta fannin kuzari da ƙwarin gwiwa ta fannin ƙwarewa da filin yaƙi da irin kuɗaɗen da za a sawa na kashewa a yaƙi labanan ba irin su za a sawa ba a yaƙi hezbollah wannan matsin lamba shi ne ya sanya sannan kuma na uku ana mashi barazanar cewa za a kama shi duk da mun san barazanar cewa za a kama shi ba gaskiya ba ne ba amma wannan tsagaita wuta da ya tsagaita ba don allah ba don allah ba ya sha baya ne ko kuɗi sun ƙare mashi ko makamai sun yanke mashi ko sojoji sun yanke mashi har ya sake shi inda har yadda ita so nawa aka yi yankurin yin ta a gaza bai yarda ba to masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin kuma masu sauraro daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba gare ka Sashen Hausa gidan radar jamhuriyar Musulunci Tehran suna na mai magana samun haske dan mutan limanci bana wani jamhuriyar dangance da wannan mudu da ka san barka muna maka fatar duka ka aikin ka to alhamdullahi eh, idan ma Isra'ila ba tare da tsage ta wuta ba Allah zai tsananta mata kuma za ta bari a tsage ta wuta amma muna wata wanga abu da aka gani muka shigo wani lokacin to Allah tabbatar da shi tsakanin Isra'ila da eh, eh, su kasar Lebanon da Hezbollah da za a ta wuta Allah sa abin da ubangiji subhanahu ala ne Allah ya sa eh, kwaruwa ce suka ji suka yarda da a zo a ta wutai kuma Allah ƙara kama musulmi na duniya Allah ƙara tsara musulmi da musulmi na duniya mu dai kullum abin da muke addu'a sahiya rana dare marice in Allah ba mu iko duk mu iya mu addu'a za mu musulunci mu addu'a Allah ya tsare Allah sa haka zama alheri kasan kuma Allah ya tsare kasashen mu na musulunci da Hezbollah da ita nan da sauran duk musulmin duniya albarkar Qur'ani muna mafata da sauran suka da mutane mun ci mun Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Tehran da ke jamhuriyar Musulunci. Da farko sunana Malam Kabiru da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar. Mamba na masu kira da sauraron radio na Afirka reshen jihar Maradi. Da alhamdulillah wannan yarjejeniya da aka samu da Isra'il da su da Hamas ni a gani na fi lahi mutanen su ne da suka gani da ke tsare shi yasa. Amma a ƙudurinsu a niyyarsu a yadda suka nuna inda babu kowa tsare da su mutanensu a hamas akwai wahala man siyar da ana ganin ta samu goyon bayan amurka da sauran kasashe suna agaza mata kuma babu wanda ya sai taka mata birki da akwai wahala ta zo ta ce za ta wani sasanci to kullum abin da nake so su hamas da sauran kasashen musulmi su yi hankali su yi hattara kas siyar da wani abu su kashe eh, su sakankance su zo ta masu illa ba tare da an sani ba kuma wallahi mutanen nan kas sako mutanen nan in dai suma ba nasu aka sako ba kuma sani da sun sako mutanen su saniwa sanewa akwai wala su ƙara yarda a zo a yi wata yarjejeniya kuma Allah ka ba musulunci rinjaye akan kafirci kuma Allah ɗauka addinin musulunci akan kafirci na gode mai magana malam kabiru da ke nan ɗan gulbi kusa da makarantar malam abba mamba na masu kira da sauran radio reshen afirka jihar maraɗi na gode sunana nasiru sule falalu daga jihar damagaram da ke jamhuriyar nijar radio muryar muryar musulunci ta iran ina yi muku fata na alkhairi mai gabatar da shiri ina yi maka godiya kuma game da wannan maudu'i da aka dora malam bahaushe yake cewa dole ne in gyaɗa ta ki mai dole ta sha masa kuma game da wannan al'amari a kullum abin da zan iya cewa musulunci Allah ya kara ɗaukaka shi a bisa kan kafirci kuma Allah ya sa mai ganewa ya gane a ra'ayina ni dai to wannan al'amari dai Allah ya tabbatar da shi da alkhairi babu abin da zan iya cewa ni dai a kullum fata na musulunci dai ya zamanto yana na farko yana bisa kan kafirci kuma Allah ya kare musulmai a duk inda suke gabaki ɗaya albarkar annabi mai magana na Nasiru Malam Falalu daga jihar da magaram da ke jamhuriyar Nijar Malam Hassan barka ina yi maka fata alkhairi da dukkanin al'umma ki ɗaya masu sauraron wannan kafa. Salamu alaikum. Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran wanda ke birnin Tehran sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Maigodi a Kimba jihar Niger, memba amure matasan Afirka reshen jihar Niger. gode mu da fata alkhairi ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran musamman babban jagora Hassan Barka da fatan kuna cikin koshin lafiya hakikanin gaskiya game da ainihin cimma yarjejeniya game da tsagaita wuta a Gaza tsakanin Hezbollah da Isra'ila mu mun san abin da ba zai ɗore ba ne ba saboda ainihin kafuri musamman bai hude, to bai da amanar da za a ce wai a bari a bari bai da wannan amanar kuma mun san insha Allahu ƙarshen isra'ila ne da gwamnatin amerika da dukkan wani magoyi bayansu a duniya a hangen mu insha allahu ƙarshen su ne muke ganin ya zo in allah ya daga wannan karnin kuma muna fatan ubangiji allah ya kaskanta su allah ya kaskanta su abu ma tambaya shin shi benjamin netanyahu ma anya ko yana raye kuwa Sabida sun ki su bayyana shi saboda mun ga duk bayanukan da muke ganin na benjamin netanyahu mafi yawanci tsofaffin bayanukan da ne a baya ne ba na yanzu bane ba to muna fatan ubangiji allah ya ƙara kaskanta su allah ya ƙara kaskanta su mai magana sunana Ibrahim Yawancin Hula a garin Mai Gode Akin Mazar Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Muna tare da Umaru Musa Mamba na mai saurare da masu kira na yankin Yame da fatan kowa da kowa na lafiya. Eh wannan maudu'in da kun ka yana da kyau. Yana da kyau. Ba wani abu na ba ka san eh, aka ce shure-shure bai hana mutuwa shure-shure bai hana mutuwa kuma wannan al'amari da sun ka gani sun gani babu nasara a cikin tahiyarsu ba mu nasara kuma insha Allah musulunci sai ya yi rinjaye akan kahirci da izinin Allah rinjaye za a samu a kansu kuma su da kansu za su koma su kashe kansu da kansu ba wai wani abu na ba suka neman wani a sasanta ko wani abu a'a ƙarya suka yi ƙarya suka yi sun ga dai abin babu ci gaba kullun suna aka halaka Ya an ka kashe mutum guda na bangaren musulmi sai kowa ya ji amma su an kashe dubu na su babu mai ji a huta lahiya daga Umaru Musa Nyame Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muryoyin masu sauraron radiyon ƙasar Iran, radiyon Musulunci da farko dai suna na Sani Dawo Alaska tun daga nan Sasun Gurum a cikin jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Cin mai yarjejeniya suka yi ta wuta da wanga ƙasashe Isra'ila da Hezbollah da Lebanon. to gaskiya muna goyon bayan wanga sakai ta wuta ɗari bisa ɗari kuma dama haka ake so ba rikici ba abin da zai iya kawo a ƙasashe illa koma baya wanga zubar da jini ba alkhairi ba ne gaskiya muna mun ji daɗin haka ɗin kuma muna goyon bayan haka ɗari bisa ɗari da sauran ƙasashe ma wanda suke rikici da junansu to ya kamata su yi koyi da wanga ƙasashe eh, su ma su zo su zamna lahiya shine mafi a'ala sani dawa laska tun daga nan tsatsun burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar. Salamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran mai magana Hassan Laj Umar daga anguwar Sabon Gari da magaram Jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wannan batu na tsagaita wuta tsakanin falsina yahudawa da isra'ila to gaskiya wannan abun mun ji daɗin shi ɗari bisa ɗari kuma muna fatan ubangiji allah sa shi ne ya zamanto ƙarshen wannan tashin hankalin da ke faruwa ga 'yan uwanmu na palestine kuma na addu'a ubangiji allah ɗora musulunci kan kafirci a duk inda yake na gode ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jamhuriyar musulunci radiyon tehran kai tsaye kuna tare da ali jamaica a cikin garin magare kitari jihar da magaram shi mai yarjejeniyar tsagaita wuta da aka yi tsakanin gwamnatin isra'ila da labanan to a gaskiya mu abin da za mu kalla ko kuma abin da za mu ce ita dai bari ba ba bace da ubanta domin mun fuskanci cewa isra'ila tattalin arzikinta ya karere ya rugurguje da ita da kawayensa masu taimaka mata wannan tsagaita wuta da suka amince ba wai dan allah ba ne ba kuma dan sun tsagaita wuta ba ne saboda allah sun tsagaita wuta ne saboda suna cikin matsalar tattalin arziki sun gaba za su giya ba ne yasa suka amince da tsagaita wuta kuma muna fatan Allah sa tsagaita wutan nan ya zama na har abada dindindin a cikin kasashen musulmi da ita Isra'ila take wannan jiki ne ta ji ba wai don Allah ba ne mun gode rajin jamhuriyar musulunci to masu sauraro saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan dan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da ku ke cewa bisalam a huta lafiya.